من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يوم شاء بيار وجا شدني ها شاء بيار دوت رمضان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda ya dace da hudu ga watan uku shekara ta dubu ɗaya da ashirin da shida miladiya za mu fara wani zarafi a sabo cikin darussan da muke yi wa iyayen mata a masjidar asar kuma a kwallokar gwamnan jihar da nigeria wanda yau insha Allah ta'ala za mu yi wato tarihin wata mata ne yar aljanna tarihin wata mata yar aljanna da hadarin bayyana tsirinci ga yamaci hadarin bayyana tsirinci ga yamaci da muhimmancin lullube jiki da sanin mutuncin kai gaba ɗaya karatun da zamu yi a wanda zamu yi magana a kan kenan yau insha Allah in kun shirya in fara da bismillah an ba ku shirya ba kuma in jira ku sai kun shirya ke ba. Allah muke wa ta'ala godiya da ya rufa mana asiri ya suturta mu da sutura iyayena mata ku sani ita sutura ga ya mace sutura ga ya mace rufin asiri ne lokacin da Allah tabaraka wata'ala ya yi wato miki arziki a rayuwarki ya baki sutura da zaki sa ki rufe ki, ba karamin girmama ke ba amma abin tausayi wasu daga cikin mata wannan suturar da Allah ya musu ita ba su gode wa Allah ba rufin asirin da Allah ya musu ita ba su gode Allah a kan sutura ba kin ga wannan lulluba kai hijabi riga zani kaya da kike rufe jikinki duka ni'ima ne daga Allah tabaraka wa ta'ala inda Allah ya ga dama da sai mai da ke kamar akuya kin taba ganin akuya da wando in Allah ya ga dama sai mai da ke kamar raƙumi kin taba ganin raƙumi da wando kaza in ta zo kashi zuwa wunta waje kin ga Allah bai mai da ke dabba ba sai mai da ke mutum in za ki fita za ki lullube tsiraicinki kai ma namiji in za ka fita za ka lullube tsiraicinka to wannan suturar ta lullube jikin wasu sun rena wannan abin da Allah ya musu su ba su yarda ba gani suke yi wanda su rinka yawo tsirara yanzu akuya kin ga nonon akuya aya fili yake haka ne ko ba ka bane jale jale jale jale dan da yanzu zai sha akwai wani riga ko wani abu lullubewa na saniya haka na raƙumi haka na cinkiya haka nonon su gashi su ba ta san nasu ne suna so amma ke kuma Allah ce muke duhu a cikin hilin da kai amma yau mata wasu daga cikin mata wannan rufin asirin da Allah musu musu yadda da shi wasu suke su da kansu kamar dabbobi dabba ne ayi ta a waje ku yi haƙuri na buga muku misalin nan saboda hankalin ku ya ɗauki abin da muke so na kai gare shi dabba ne duwawunta a waje yanzu saniya al'aurata a waje in za ta yi fitsari tsirr kowa yana gani in kashi za ta yi tsirr kowa yana gani amma mutun da mutane ne ba dabbori ba sai Allah ya mutunta mu sai ce murfi har aka kafa doka mai tsanani Allah yana kushi da mutumin da ya bi tsiraicinsa wani dan uwansa ya gani tinkiya kan ba tana da gashi ba ba tana da kai ba kin taba ga kan kiya? akwai dan kwali da hijabi to kin fita gashi ne ita jikinta ma duk gashi ne amma ki duba gashinta a fili a waje ke kuma sai Allah ce ki duba gashinki yaya mutum zai zaɓar wa kansa rayuwar ƙasƙanci waɗannan turawan da ake nuna muku hoton hotonsu kansu a waje gashi a waje ba su da addini ba ƙur'ani ba hadisi ba aya ba su yarda da annan muhammadu ba ba su yarda shari'a ba to yaya za ku zo kuna mai da kanku irinsu har a waye gari ana rikici da ke mai gidanki ya miki dogon hijabi in dai kin kai wa tela an yanke shi wani ya kawo kuka ce ni mala abun mamaki yake ba ne zan je in sayo dogayen hijabai har ƙasa wa matata ce wallahi in zo fita unguwa sai in ganshi iya dangale ce to wannan bera ya cinye shi ko gafi ya cinye komai ce tana da telanta idan mai gidan ya kawo mata dogon hijabi sai ta je duk ta yayyanke shi randa baya nan ma da gele take fita a yafa rabi rabi a waje yanzu yau 'yan mata sha'awa suke yi alfahari ake yi a barkin ji a waje ta bar kirjinta a waje kamar yadda dabba ta take barin kirjinta a waje kada mutum ya mai da kansu yana rayuwa irin ta dabbobi ku gode wa Allah sai Allah ya ƙara muku wa yi ta zana rabbukun la'in shakartun la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lashadid Allah yi bayani cewa in dai an gode masa to shi fa zai ƙara. idan ku aka yi mai butunci to ya ce lallai azaba ta mai raɗaɗi ne mai tsanani ce da haka yana cikin neman Allah akan bayinsa ni'matul libas sutura ta ni'ima ta sutura da nau'in sutura kala-kala daban-daban ni'ima ce uzma minnatun kubra mun gode wa Allah da bai bar mu muna yawo tsirara ba yanzu jaki fa ko doki jaki ko doki in zai barbara gabansa a waje a fili al'aurar doki a waje a fili kowa yana gani kuma ba ruwansa kawai a fili zai fidda ita amma dan adam sai aka ce ka lulluɓe wallahi ba sai an ja muku aya ko an ja muku hadisi akan muhimmancin gurin tsarifin jikinku ba da haka Allah ya mana wannan babbar baiwa mu kan mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan shi yasa Allah ya wato a ya irga wannan ni'ima na sutura ni'imar sutura da aka ba wa ɗan adam a cikin wata sura cikin surorin alƙur'ani a malamai suka ce wannan sura ita ce suratul nahli wanda malamai suka ce sunanta suratul ni'ami al-kasira surar da take dauke da ni'imomi masu tarin yawa wanda Allah ya ce wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم ومن أسوافها وأوبارها وأشعارها متاعا أساسا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر والسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون don Allah ku duba wannan aya a cikin suratul nan yadda Allah tabaraka wa ta'ala yayi ta bayani dangane da ni'imomi da yi wa dan adam na farko dai Allah ya ba mu ni'imar gidan zama dan adam sai Allah ya baka gida da zaka zauna akuya sai ta kwana a gindin bishiya shanu in sun kai dubu sai dai su kwana a jeji ruwan sama ruwan saman duniyan nan idan zai gama zuba wallahi idan ruwa ambaliyar ruwa za a yi dai tafi da shanu suna waje raƙuma haka awaki tumaki haka amma ku Allah sai muku gida kaji din nan sai dai su hau bishiya sai dai inda aka yi musu gata Allah ya muku ni'imar gidan yanzu dukkan ku nan da kuke gabana ba wanda ba ta da gida ba wanda ba ta da inda za ta je ta rubuta kwana inda za a shiga garin nan karfe biyun dare ba za a ga kowa ba karfe ukun dare kowa yana cikin gidansa in ka shiga ma sai ka rufe ka sa sakata ka rubuce amma awakin gidanka kuma sai ka bar su a waje shanun gidanka dukiya ne sai ka bar su a waje to wannan ni'imatul buyut kenan ni'ima na gida ja'ala lakum min buyutikum sakanan sannan Allah ya ba ku kuka ta gida ku yanka dabba ku samu fatar dabba kuma ku yi gida da shi ku yi lamfo ku yi ɗaki fatar saniya fatar raƙumi fatar rago fatar cinkiya, in aka tara fatu fatu fatu idan rana ya damu mutum sai ya rumfa da shi sai ya ɗaki sai ya bukka da shi shine waje lakum min juludil an'ami buyutan taskhifuna yawma zalikum wa yawma Ya ce wa min ha, wa ha, wa a asasan wa mata'an ilahi Allah ya daɗa ba ku dama ku ta amfani da gashin dabbobi ma Ya duba dabba a yanka rago a fede shi a gashi a cinye a karya kashinsa buzunsa kuma a gyara a zo ana sallah a kai liman ya hawaye sallah kai ma kai sallah masallatanmu da yawa duk fatan shanu da na raƙuma da na tinkiya da na waye ake gyarawa ana yin buru da shi a yi sallah da shi ita fa dabban an yanke ta an cinye ta ba zagin ki ta yi ba ba cin mutuncin ki ta yi ba ba wulakanta ba abin da ta yi miki saboda ke yar adam ne aka mutunta ki Allah ya muku inuwa bishiyoyi ya muku inuwa wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum min al-jibali aklanan yake muku inuwa ku yi rufa ku yi inuwa ku yi bishiyoyi ka shuka bishiya a kofar gidanka ka zo ka zauna a matsayin inuwa kana yin inuwarta kara ka noma gero ka noma dawa ka je ka dauko ka inuwa ina ta da tunatar da ku dabbobin da suke daji ba ba sa shiga inuwa saniya a haka za ta yi shekaru a rana kuma ita a tsaye ta daɗe a tsaye ke ku a zaune a kwance baccin saniya kaɗan ne duk inda ka zo kaga saniya za ka idon ta biyu ke ku za ki rufe ƙofa mai kar a tashe ne sai bayan awa bakwai yanzu duk wannan ba ku gode wa Allah ta wannan neman ba gidaje wasu suke a cikin duwatsu mutanenmu na da mutum ba ma sai ya gina bulo da siminti ba ba sai ya kwaba ƙasa ba dutse zai samu kawai ya fafake dutse dutse ake fafakewa idan aka fafake shi kawai sai a yi ɗakuna ɗaki ban ɗaki ɗaki ban ɗaki duk a cikin ina a cikin duwatsu shine waje alakun minan jibali kananan. Allah ya ba ku sutura kuna sawa ku yi maganin sanyi in sanyi yawa duk ku ta sa rigunan sanyi ku sa wandon sanyi ku sa rigar sanyi ku sa mayafi mai nauyi ku lullube jikinku idan ana cikin zafi sai aka muku kaya masu sauƙin sha'ani kaya masu sauƙin sha'ani wanda za ku sa ba su da ɗumi yan fale-fale yanzu dukkan ku ba wacce ta saka rigar sanyi saboda ba sanyi ake ba amma da lokacin ɗari ne da kowa da rigar ɗari take sakawa duk wannan ni'imar da Allah ya kuna jin ba a sani ba Allah ya ce waje alalakum sarabila taqikum al-harra wa sarabila taqikum ba'sakum Allah ya ba ku makami da za ku kare kawukanku ko da za ku je yaƙi kazalika yutimmu ni'matahu alaikum la'allakum tuslimun Allah yake idan kamar Allah yake haka Allah yake cika muku neman sa don ku bi wuya. idan kuma juya baya fa inna ma alayka al-balaghu kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaje kawai ka isa musu da sako mabayyanin isarwa kawai ka isa musu da sako ya arifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha suna sanin ni'imar Allah suna musantawa suna suna kin ni'imar Allah dabi'ar kafirai wa aksaruhum ka al'umul kafirun da yawan su kafirai ne yan uwana ku gode wa Allah akan sutura da Allah ya muku da rufin asiri tabaraka wa ta'ala da Allah ya muku to bari ku ji wata mata yar aljanna ita kam da ta yadda da wannan ni'imar ni'imar ce ku bani lokacin ku bani kunnuwanku ku bani tunaninku ku saurare ni wata isa mai ban mamaki akwai izina da wa'azi abun ɗauka wata mata ce cikin ɗan aljanna imamu bukhari da imamu muslim suka ruwaito isar wannan mata a cikin babban littafin su sahihi bukhari da kuma sahih muslim daga abba ibn abi rabah ibn abbas ke cewa abba ibn abbas ke cewa abba ibn abi rabah shin tabi'i ala urika imra'atan min ahli aljanna ya abba kana so in nuna maka mata yar aljanna hajiya ki ji wannan maganar da a nuna miki wadda take wannan ‘yar aljanna ce? ya ce na'am ya ce mar'atu sauda ga wata bakar mace can mace ce a cikin larabawa kuma baka ce ma a lokacin an ce mutum baki ne ana ganin mai karamin daraja ne muku yanzu bakaƙen su ne number one ɗinmu ko ba ka bane ba duk ko ba baka ke wani Allah ya muku albarka ba larabe ko dai ana ko ko turiya ba kowa kuma alhamdulillah mu mun yarda da Allah ya bai da mu bakaƙen mun gode Allah bakaƙe masu albarka ba to wannan baiwar Allah a cikin larabawa in ta fito ita ake nuna, nunawa baki irin take imra'atun sauda bakar mace ta zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a tafin nabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya manzan Allah inni usra'u wa inni atakashafu ya nabi ciwon farfadiya ya kama ni ina yin farfadiya kuma in in nan shiga farfadiya in farfadiya na ya tashi ina yin tsirara tsiraici na yana bayyana zan yi ta buge-buge sai na cire kayana gaba daya Allah li ka roƙa mini Allah Allah ya taimake ni ni ko da yi farfajiyar inda ne in tsira malama ki duba yadda sai yadda da ni'imar sutura ko a lokacin fa da yin farfajiyar ba ta da hankali a lokacin da suke farfajiyar ba ba ta san a ina take ba amma abin da yake damunta idan ta yi ciwon farfaɗe in ta farka kawai sai ta ganta tsirara to wannan tsiraicin ne ba ta so ke kuma yau wannan ciwon farfaɗiyan shi kike nema yau Allah ya baki lafiya baki da ciwon farfaɗiya amma kina so ki tsirara ku kwatanta misali haka ne mana haka yarinya budurwa tana tafiya kirjinta a bayyane tana ɗaukan hoto ana ganin kirjinta a fili ana kalla da ni'imar da Allah ya miki kina kalla, kamar yadda ake tallan lemo da ayaba kin cire gashi kin nuna kina da gashi tinkiya ma suna da gashi akuya ma suna da gashi yayi kin ga yar aljanna ita su ita wannan tsiraran shi take ba ta so ke kuma yau tsiraicin shi suke so yau da za a ce mata ku daina sa hijabi murna wasu za su yi da tafi yaya abu Allah ya rufe shi da mutuncinsa da kimarsa za a yi ta sha'awar sai an bayyana shi kuma akwai inda aka ce ki bayyana din na halal wai dole sai an keta dokar Allah sai an saba wa Allah in yayanku ne yan mata suna tasowa ke kullum ke ki saka hijabi eh ka ce matar aure da Allah ka dauki gelaki ba kin ji kunya wannan uwa ba ki zama uwar kirki mai tarbiyya ba in makarantun bokon ku ne wannan tsiraicin da wannan matar take cewa annabi ya raba ta ya roƙa mata addu'a Allah ya raba ta da shi shi yake a makarantun ku ga yarinya gandan gandan budurwa kirjin su a bayyane an samu tsattun riguna wai an tafi boko muna tsarin kafirci kafirai sun zo sun kawo mana tsari muna kai mun ƙi mu bi tsarin musulunci kuma kin ɗauki ‘yarki kin je kin kai ta inda ba a suka hijabi kuma ba dole ba musulmi ku ba za ku buɗe na ku makarantun ku sawa ‘ya'yanku hijabi ba a yi bokon me alaƙar boko da tsiranci idan mutum zai karatun boko ya yi turanci sai ya zama tsirara a ku a ƙasar ku ku biya kuɗin makaranta kuma a zo a kama muku doka kuma tsirara wallahi a ƙasar na akwai makarantun da wallahi yarinya ba ta isa ɗan kwali ba kina zuwa da ɗan daga bakin gidan za a kwace gajeren siket dangalalle iya gwiwa ko ƙas sama da gwiwa wasu har gajeren wando ba suke zuwa fara shi gajeren wando wani siket na mata ya kaɗan guntu da shi ake zuwa makaranta in ta zo zama ce ta dabaru tana ƙoƙarin har haɗe cinyarta abun kunya asara matan musulmi a garin musulmi wallahi musulmi bai kamata ku bar wannan kaskancin ba ku buɗe makarantu na mutunci ‘ya'yan musulmi za su zo waɗanda ba ‘ya'yan musulmin ba ma za su zo tun daga nazari fa tun daga nazari za a hana yarinya zuwa da dankwali da ta zo sai a zane ta a cire yahudanci kafirci kenan kan da aka ce ki rufe shi ana so a koya miki tun kina yar yarinya yar karama a rinka cirewa haram ne yar makaranta ta tafi ba dan kwali haram ne haram ne yar makaranta ta tafi ba mu hijabi haram ne ku canja makarantar ku nemi makarantar da za a sa hijabi ko an ce muku sai a islamiyya ne za a rinka sa hijabi a makarantar boko ba za a saka ba don Allah ya kamata mu yaye wa kanmu wannan damuwa wannan wulakancin da wannan kaskancin a ƙasar mu ne muna da iko muna da arziki muna da wadata muna da rufin asiri mu zo mu gadar wa kanmu tsiya da wulakanci da tozarta wasu ɗaliban 'yan makaranta in sun dawo yadda kika san shanu gaddagar gaddagar gaddagar gaddagar yanzu damar mace za ta iya zuwa tana bayyana tsirikinta ana gani talla irji a waje ga samari wani ya rike hannunta wani ya kamo ta kafadarta wani ya kaza kaza kaza abu mai mutunci mai daraja da aka ce a lullube shi tallata shi ƙurar duniya ta buge shi haba da Allah don Allah iyaye na mata ku zama kuna da kishi ku yi kishin ƴar ku yi kishin ƴarku maza ku yi kishin matanku iyaye ku yi kishin ƴaƴanku wata mata ta burge ne ta yi wa ƴarta tarbiyya ta saka hijabi tun tana ƙarama hijabi take mata irin hijabin yaran nan wata rana aka ba ana sallama da baban yarinya ana assalamu alaikum sai uwar ta ce je ki ganin wa yake sallama da babanki yarinya ba ta hijabi ba tana kokarin daukar hijabi uwar ta ce je ki haka ita a wajen uwar ayi karamar yarinya ce ba wata damuwa sai ya ce a mama ni sai na dauki hijabi na yar karama yar guntuwa yar firamare yar nazari ta ce ba za ta fita ba sai ta dau hijabinta kin ga ta samu tarbiyya damar ran dan adam ai kamar yaro ne ai in ka tarbiyantar da shi akan abu haka zai tashi iyaye na mata ina da jaddada muku duk wanda zai kira ku akan shirin hijabi shirin niqabi shirin sutura wallahi makiyinku ne wuta yake so ya kai ku manzo Allah ya faɗa a cikin hadisin muslim alamar mata ƴan wuta wa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil buktil ma'ila la yadkhulna aljannata wa la yajidna rihaha fa inna rihaha la tujadu min masirati 500 amin akwai wasu mata yan wuta ne annabi yake faɗa ya ce ni dai ban gan su ba amma dai za su zo a ƙarshen zamani kasiyat ariyat ga su sun saka kaya amma a tsirara suke kwarai kuwa matsatsun kaya lage-lagen kaya na rantsi da Allah yanzu akwai kayan da in mace ta sa shi ba za ki ɗauka fatan jikinta ne komai na ta a fili kafiya tsariya ga sunan muna ganin su a hoto ga sunan muna ganin su a cikin jirgi ga sunan muna ganin su a tarurruka ga sunan muna ganin su a hotel ga sunan muna ganin su a gurin bukukuwa tsirara an saka kayan amma tsirara suke haka bai ce kenan za a wayi gari akwai lokacin da akwai kayan a jikinku amma tsirara ne akwai kayan da kamar tsirara ne kin saka hijabi ana ganin kirjinki kin saka riga shabal-shabal, ana ganin jikin jikinki hatta innas in an ce innas kayan ciki na mace ƙananan kaya na ciki dan gajeren wando ko dan pants ko breziya ko yar karamar riga akwai kayan da mata suke sawa yau innas ɗinsu ana hango su kuma wai wannan wai birgewa ne wai ado a sabawa Allah kuma wai a ce wai ana ado a saba wa Allah kuma a ce ana ado yanzu so kike ki zama akuya so kike ki zama kamar jaka so ki zo ki so kike ki zama kamar eh, eh, eh, ƴaƴan dabbobi su da ba su tura a jikinsu Allah ya ruba miki asiri ke ba duk yake namiji ɗaya ne zai aure ki namiji ɗaya to meye na tallata wa duniya amma in kina gidan mijinki daga ke sai mai gidanki ki saka gajeren wando ki sa karamin siket ki saka ki cire hijabi ki cire niqabi ki shirya komai wannan ce da mai gidanki halal saboda ki gane addinin musulunci bai takura miki ba kina da inda zaki yancin ki ke da yan uwanki mata taron ku ko mata ku ku ba namiji ba kyamara ba waya ku zauna haka ku saka 'yan ƙananan kayan ku ga junan ku yi wasa da dariyan ku wannan ba komai kule kule amma za ki fita waje yar talla yarinya talla budurwa tana sunkuyawa ana ganin ƙirjinta? wata ma sai ta fidda gashi ana kwalliya da gashi a fidda gashi ta baya a fidda gashi ta gaba a ɗauki hoto firara ta ce ya rasulallah ni kam aimin addu'a in daina yin nan amin addu'a in daina farfaɗiyar nan in daina tsaraicin nan kusa mai annabi ya ce in shi iti sabarti wa lakil janna wa in shi iti da autullaha an yi fiyaki ya ce ke baiwa Allah idan kina so ke haƙuri da wannan yanayi da kike cikin na ciwon farfadiya ki je ki farfadiyar ki kuma in tsirara ma za ki ki je ki tsirara ki yar aljanna ce ba ki da laifi don kin yi tsiraicin saboda ai ba ke kika yi tsiraicin da gangan ba malam mai kishi fa da zai yadda ya bari a ga shi yanzu da Allah tambaye ki za ki so a ce ranar da kika mutu Allah sa mu cika da imani a zo a fudda gawar ki tsirara a ɗauke ki tsirara za ki so a ce ranar da kika mutu an zo wankan gawar ki a fudda ke tsakar gida ana wanke ki kowa yana ganin komi naki kin gafa kin mutu kin gafa ba ki da rai kin gafa ba daga baya ne za a zo a ganki a ce ka ba dan Allah in kin ji wannan zaki so to yaya kina raye kika wa kanki rich an shiga jami'a ido ya bude mata tsirinci suke sha'awa in a university ne mata tsirinci suke sha'awa in an je kasar waje karatu kullum tsirinci an yaga hijabi an wulakanta hijabi an kori hijabi ana ganin mata masu hijabi yan ƙauye ne an mai da mata masu hijabi yan ƙauye ne mutum da suke lullaba jikinta ana ganin mai tsananin addini ce mutum da suke kaza da sauransu ga lalle duk mutum da yau ce lalle ta na yada shi a duniya ba saurayin ki ba ba mai neman ki da aure ba kowa kyauta ya gani ya gali ya gal hannun mata da lalle ku tambayi waɗannan dattawan tsofaffin da 'yan shekara 60-70 da waye wallahi ba sa wannan su lallin nasu ma na gargajiya suke dambarau haka za a zura kafar kawai hannun a sashi a cikin shantu ba haka bane ba a kwaɓa lalle a zura hannun a cikin shantu kuku yanzu na sai na fulawa a yi fulawa a yi ganye a yi waye a yi waye kuma ba wa miji fa za a yi wa ba a duniya za a yi wa kudin ki zo ki lalle ki fita da shi kowa ya gani kyauta bai biya ba bai ba da sadaki ba ka isa in maka lalle ka gani wallahi baka isa ba ka isa na'am in cikin yan uwanki ne na mata za a nuna ado da kwalliya wannan ba laifi ba ne, Allah ya halatta muku amma namiji kina sai da abinci kina zuba yana kallon lalle kin yi gyaran gashin ki mai kyau ki rufe kayanki, ki Allah miki nima ke kin bayyana kowa ya gani ba mace mai kishi take wannan abu Ko yanzu irin rayuwar 'yan makaranta abin tausayi yarinya 'yan makaranta ki zo ki kashe shekarunki na makaranta na university ko na diploma ko na nce kin gama tsarikin ki da an zo neman auren ki abokin karatu ne ce kai ka karuwa ne ai tsirara kake yawo irin iska ce ba ta da mutunci wannan tsirrikin ya sa maza suke latsa kwai tunda sun ga kina yawo tsirara da aka dinga ya nemi ya lalata da ke bai laifi ba ni ai ke kika tallata kanki ke kika ce kaza duk wanda ya zo ya bude shago ya bude katon ɗin biskit ya fito da shi ba yana nufin a zo a siya ba ne duk wanda ya kawo lemo ya fudda shi daga buhunsa ya dora shi akan tebur iska tana bi da rana yana duka ba talla yake yi ba haka ke ma da kika cire jikinki ai kina talla ne kina bismillah wa yake so haka abin yake wanda Allah yake wurin shi ita da Allah ya afiya ki in kuma kina so yanzu yanzu sai roƙan miki Allah Allah ya baki lafiya Allahu akbar annabi kenan amma zabi biyu ne ko dai ki yi haƙuri ki yi haƙuri ki yi haƙuri ki yi haƙuri a wannan yanayi da kike ciki zan miki addu'a in kin mutu ki shiga aljanna ko kuma in in ke dai kawai a miki addu'a ki warke to yanzu zan miki addu'a Allah ya baki lafiya kun san me matar nan tace tace asbir tace zan yi haƙuri na zaɓi aljanna ta tashi za ta tafi sai ta dawo ta ce ya rasulallah inni a takashaf ya annabi ina neman alfarma in an banni da ciwon farfadiya zan shiga aljanna to ina kuma yin tsirinci ba za ka roƙa min Allah ya bar ni da ciwon farfadiya amma kada in bayyana tsirinci na ba Ta ce, fad'u Allah a atakashaf roƙan min Allah mana kada kada na rinƙa yin tsire shi roƙan min Allah kada na tsire shi take annabi ya daga hannu ya roƙon mata Allah wannan baiwar Allah ya Allah ka sa ta daina tsire shi ko da farfajiya ta kama ta shine ibnu abbas yake gaya wa afa yace kaga wannan bakar matan annabi ya gaya mana tun tana raye bata mutu ba yar aljanna ce Shi ne malamai suka ce duk matar da Allah ya jarrabe ta da ciwon farfadiya ta yi haƙuri to ta roƙi Allah Allah ya sa ta a tare da wannan matar a gidan aljanna kenan ciwon farfadiya ba sabon ciwo ba ne tsoho ne akwai shi damancin asali abin da ya dame ni a cikin hadisin nan shi ne matan nan da ta damu ita kan jikinta ya bayyana kan jikinta ya bayyana kan jikin bayyana mu lura da wannan kissa mai girma tana da imani wannan mata maa imanin wa sidkun wa naqa wa safa ga imani ga gaskiya ga tsafta ga tsarki ga kishi dinin wahaya, ga addini ga kunya wallahi malama duk mace mai mutunci kunya take yi ko tsotsayi aka samu a cikin maza ko wani abu wani abu na jikin ta ya buɗe shi ta ji kunya na da amma yanzu ya yi abu zuwa mala a bakin titi titi ga tana canza daurin zani fa a bakin titi wallahi a bakin titi ni da a tsaye nake da na gwada muku ya gagal ya gagal a buɗe a inda ya ka ba mamaki wani yana tsaye a gefe yana kallo kuma ba wai da wani tiket a ciki ko na ba a ji haka kawai in zani ya kwance kawai ta bude falawo ta dada mai da shi Allah raba mu da rashin kunya Allah raba mu da rashin tarbiyya mata kware dan kwali ba ta iya cirewa a cikin mutane dan kwali dan kwali ta cire a cikin mutane ta gyara tsawon dan kwali ta cire shi wallahi ba ta iya amma yau za ku zo taro da maza da mata taro alwala kika zo me ka ce ga mace ta cire hijabin ta yayi ta cire dan kwalin gaba daya dan ta nuna mutane kitsanta ta nuna mutane karatunta a gidan biki da waɗanda suke zuwa su buɗe tsiraicin su namiji mai ɗaukan hoto ya dauke ki wallahi haram ne haram ne mace ta bada ta bayyana tsiraicin ta namiji ya ɗau hotonta sai dai ki nemo yar uwarki mace ta ɗau hotonki yanzu shi namiji mai ɗaukan hoton da wace aya da wani hadisi Allah ya halatta masa ki je ki zauna kalle ki har ki yana cewa ya dan gyara dan idariya kina yaye baki wata ma za ta duba ne yayi kyau kuwa sai ce a dan gyara ki yi style mana sai ce wani haka ta karkace haka ta rike hannu a kugunta ko ce wani haka kuma mai ɗaukan hoton namiji ne in ta yi lalle sai ta yi wani haka ma'ana a ɗauke ta ga kaza kirjinta a wajen hijabi kan tuntunin an wullar da shi idan ta tallata abinda kowa yana da shi abinda zaki yaɗan kowa iya da shi kuma kowa yana gadara da nasa naki kuma bai fi na kowa ba abun kunya yar ƙauye kawai akwai waɗanda suna ganin wai su 'yan birni ne amma ƙauyawa ne gida dawa ne akwai wani birnin taka akan sabon Allah akwai wani birgewa don mutum ya ya saba ubangiji Allah ya fushi da shi mala'iku suna tsine maka albarka ba za ki bakin ciki ba malama sai ranar da ake biki yanzu duk ga ku a gabana da hijabai da niƙamai kamar jikokin mala'ika jibrilu amma wallahi in an gayyace ku gidan biki Allah ya tuba alhamdulillah ba dukan ku ba wata wanda za gane ta ba wata ɗaliba ta wasu shekaru a baya tana zuwa makaranta ga hijabi ga niqabi ga komai malama ta abin sha'awa ki ganta kin san da daɗi ki gama ta ta zuba hijabin nan ta rufe jikinta ba inda ake gani musulma kenan muslim sister akwai sha'awa wata rana ya aka yi ya aka yi kawai sai muka ci karo da ita a wani guri a kasuwa ba sai na ga ɗaliba da ƙananan kaya da jins ba na ce to ashe daman a islamiyya ne ake nuna mana tsoron Allah ashe in za ku zo tafsiri ne na karatu kuke rufe jiki Ake in kun fita harka sakin jiki kuke wallahi ban gane ta ba ni dai da na ganta ba wallahi kunya na ji ina ganin ta na juya ni ce subhanallah subhanallah tana ta harkokin ta ba ta san na ganta ba har yanzu na kasa manta wannan abu kuma har yau in na gama sannan sai na tuna abun nan ya ki fita a raina na sha ba ta hadda ba daɗi haka idan kun je gidan biki akwai gidan bikin da fa daman da an je kwando ake ajiyewa a ƙofar gidan bikin ƙwarai an kaba doka jama'a duk wacce ta zo da hijabi kar ta shigo mana nan wala gaske Allah ya sa a nan kuma kan ba a yi amma a birane ana yi daman a cikin gayyatar ma a ƙasa a ƙasan invitation din za a ce hijab is prohibited hijab haram ne kar a yadda a zo da hijabi za a cashe ne za a yi cashiya an kira mai waka an kira mai kaza da ka kina zuwa da dan hijabin ki da za ki fito dai ubanki kane ganki turala ki ma da ganki an sa hijabi zulum zulum zulum ashe yan kananan kaya ne a ciki tana zuwa bakin gurin sai ta zare hijabin sai ta ajiye kawai sai ta shiga yadda Allah ya yi ta a je a zauna kowa ta bayyana azanta inna lillahi wa inna ilaihi musulmi musulmi musulmi karku haka wannan mata ba za mu taɓa manta da ita ba mukan ta buga mana kyakkyawan misali farfadiya tana damunta tsiraici yana damunta yana kuma cutar da ita ta zo tana nema daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi ya soka ga mata ya roƙan mata Allah saboda cuta da take damunta da damuwa annabi ya mata tallan abin da ya fi komai tsada shine aljanna yin haƙuri akan ciwo malamai suka ce duk wanda take da ciwo ko yake da ciwo yi haƙuri to Allah zai bashi aljanna saboda wannan ciwo ya Allah ya Allah cututtuka da ciwukan da suke damu ya Allah da muka yi haƙuri a kansu ya ubangiji ka sa dalilin shiga mu aljanna ne ya Allah duk wanda ka jarabe da ciwo ko cuta ubangiji Allah ta yi haƙuri ta jure ko ya yi haƙuri ya jure Allah kai mai arziki da aljanna kamar yadda kai wa wannan mata arziki da gidan aljanna saboda tana da ciwon farfadiya ta yi haƙuri sabarat ala shiddati wal bala'i wal la'awa matar da ta yi haƙuri a kan bala'i da ƙunci da tsanani amma ta samu akibatul janna ƙarshen rayuwarta ta samu me ta samu gidan aljanna da aka mai dalilin kawo wannan shi ne don mai bayani cewa wannan mata lalle ya kamata a duba sha'aninta a yi koyi da ita kuma a yi addu'a ‘ya'yanmu kada su lalace su fada cikin ciwo na tsaranci don tsaranci ciwo ne wallahi tsaranci cuta ne ga shi tana roƙon Allah Allah raba ta da shi ke kuma kina ganye tuwa kanki fi sabilillahi dan dai ba lokaci ne wallahi na so a ce in kawo muku tarihin matan sahabbai da 'yan mata 'ya'yan sahabbai ku je yaya suke rayuwa a kan suturarsu da mutunta kansu ku ga yadda yanzu muka canja rashin kunya ya shige mu to amma yau akwai farfadiyar da ta kama mata ba su da wani uzuri su suka gayyato kansu wannan farfadiya ciwon farfadiya wani farfadiya ne shine farfadiyan tsiraici farfadiyan insa hijabi farfadiyan bayyana gashi farfadiyan saka kaya designers matsatsun kaya a fita ana tafiya za a tamfa faran ga dama sai a yayyanke ta a buɗe tsire ta a mammatse ta ki ga wata ba zo ma aka dinga mata riga bilalin ta zo sa riga sai da ta ce ta zo ki ja mini ki gani an saka rigar nan da ce an jawo nan an jawo nan jibba na gadon bayan ku ba iya sa kuke ba sai dai kike dan jamin dukkan nan ka zo ka saka riga da kanka ba ka yi saka dukkan ba kuma me za ta fita ne sai ta ji ta tamau kamar yadda ake daure goro kat komai ya fita ta matse kugunta kamar yadda ake daure kalangu a tsakiya ta saka kaya ya matse mata kirjinta a haka za ta fita ba ku da kyan gani a gidan biki wallahi an taba gayyata ta wani gidan biki in je ne nasiha wai walima wai aka shirya ni kam na ɗauka an samu gyara mana alhamdulillah matanmu an samu gyara har ana gayyatar malami walima na tafi da shiri na zan je in samu tsoron Allah a shi mutanen nan fajirai ne wallahi da na shiga gurin na ga yadda na rasa inda zan sa kaina to na ce to yanzu in yi zuciya ne in tafi in ce ba zan shiga ba to yaya zan yi kamar zan tafi sai wata zuciya ta ce ai ya halatta ko gidan giya ne ka je kai wa'azi a gidan giya ko gidan caca ko gidan kasuwa waɗannan yan uwanka ne ƴaƴanka ne ƙannanka ne musulmi ƴaƴan musulmi suna son addini ne suka gayyace ka kai musu nasiha amma yi ƙoƙari kai musu gyara akan kuskuren da suke kai wannan abin shi ya ɗauke ni na zauna akan kujerar nan ina cike da bakin ciki ne wa'azin nan an zo ana raba abinci ana cin abinci ba daɗin gani ka zan tafiya shi mijin ya zo da babbar riga da kwalliya da komai abin sha'awa ita ku amaryar yadda kika san za ta tsintsince tsirara kata-kata yan mata ƙawayen amarya wata dai ni kan da muka yi tiliya da ita na ganta na ce zuwa nan mutum ne ko aljanna abu shi a ƙeƙace na ce dama akwai ɗan adam mai wannan bala'in siriri da haka sirara masu albarka amma tse a bushe na ce da kin saka hijabi da kin rufa kanki asiri ba wanda zai gane wannan abin nan ita ma wai sai ta bayyana tsirinci haka nan kirjin nan kasusuwa ne kawai a dube sai ka ce wannan wanda ta taso daga makarantar yunwa yar firid da ita wannan fa ana kuskure wallahi talla wani da tebur ya dan taba ta faduwa za ta yi. don na san wannan gaskiya ba a ƙoshe take ba ko kuma ma dai ban san dai ya aka yi ba wata kuma malama abun bakin gani kaya guda kayan sun mata matsi yuke ya tsatuwa da ƙyar take tafiya an saka wannan ɗin kusa akwai kayan da mata suke sawa da ƙyar za ka ɗaga ƙafa cap cap cap da ƙyar ba can gani babu abin sha'awa ba da kwata babu na ce shi ɗan kenan mai maganin mutane ya sa ka yi abin da kana tsammanin wani yana gani ya ji daɗi baka san batsirin ce kake ni ne wannan lacca bayan na fito tun da na zo direba na ɗauke ni muka tafi wallahi astaghfirullah ne ai kwarai kuwa na astaghfirullah astaghfirullah Allah ka sani yau dai gashi nan dai an kawo ni inda aka kawo ni na yi wa'azi na sosai kuma na gama wa'azi har da kabbara fa mutanen in na faɗa Allahu akbar kuma duk ba hijabi a jikin ku sai kaɗan ne masu hijabi wace iyayen mata ne su ma tsofaffi ne ina jin sun kusa mutuwa ne shi yasa su iya sa hijabi don Allah ku gyara ina faɗin wannan ina so a gyara Allah ya gyara ba da wannan hali da matan suke ciki na bayyana ado da bayyana kwalliya na fitina suna koyi ne da hanyoyin kafafen watsa labarai na zamani wanda suke zuga ya yaɗa fitina a cikin al'umma suke raba mutane da ainihin wato musuluncinsu kuma suna yaɗa sha'awa don a yi sha'awa a ga mata a yi sha'awa a yi zina burinsu kenan ana samun su a gidajen talabishin ana samun su a kafafen yaɗa labarai a wayoyi da kuma wurare intanet ne a'a youtube ne a'a tiktok ne a'a kaza ban yi maganar tsiraicin da mata suke a tiktok ba malama kuna da shi a wani kun san me tiktok kun fi na sanin tiktok tsiraici tsiraici da ake inna lillahi wa inna ilaihi Allah mai haƙuri Allah mai haƙuri ba su da wani manufa illa su jefa mutane cikin fitina su jefa mutane cikin wannan muguwar farfadiya da wannan baiwar Allah ta nemi Allah ya yi mata shi kuma sai mace ta gama duk abin da ta gama lokacin ki gajere ne za ki gama za ki zo neman wa zai aure ki ki rasa Ɗan iska ma yau dan iska kin san dan iska ko wallahi dan iska ma in yazo ya fi son ustadiya Allah mutumin banza ne fa amma sai ke ta ah, alhamdulillah ai ni mata ta kaza ah, to wa zai yadda ya auri wa tsiya da zajiya yaushe ai yana so ya samar wa ƴaƴansa uwa ta kwarai ke ku tun yanzu kin nuna ke ba uwar kwarai bane ke ba uwa ce ainihin wato ta kirki ba kuma da yawa shi yasa aljanu suke kama ku su ta wahal da ku yawanci ibnu qayyim yayi magana Allah ya masa rahama yace wa akthar tasalluti al arwah al khabitha ala ahlihi takunu min jihati illati dinihi yace sau da yawa aljanu da suke kama mutane da mata da suke kamawa karancin addini yake dawo. haka ibnu qayyim ya faɗa wa Ulubi, qulubihim wa alsinatihim min haqa'iq adh-dhikri zukatansu sun lalace harafansu sun lalace ba sa zikiri ba sa ambatan Allah mace mai bayyana tsirai ce wace za ta wani zikiri mai bayyana tsirai ce ta san ta wani salatin annabi wani asiri ba ne ba ta yi yace wannan shi yasa babu ta'awuzat babu neman tsari da kina neman tsari da shedanu da ba za ki wannan tsiraicin ba والتحفينات النبوية والإيمانية da neman kariya da annabi ya bayar na imani ya ce fatalkar ruhal khabitha arzajula a'azala la silaha ma'ahu aljani sai ya samu mutum bai da makami daman zikiri shine makamin da zai hana aljani ya shiga jikinka ko ya shiga jikinki wannan salatin annabin da kike wasa da shi wannan isa gibarin da kike wasa da shi wannan ailala da kike wasa da shi wannan tasbihin da kike wasa da shi wannan shine dalilin da zai sa in aljini ya zo bugu ɗin zai muke make ki ba kya yi da aka shi zama ga yawancin 'yan mata aljanu har waɗanda ba su da aljanun ma kana shiga ɗaki kana fara karatu za ka fara wani ya yaya aka yi ne kai dai ba dina ce maka bari dai ashe ba ita ne aljani ne ne ƙur'ani a karanta mutum ya rinka ihu mutum zai zama tsirai yana cikin tsiraici baya ambatan Allah shi za nan da nan azumi ce kama shi ya ce yar uwata mace mu'mina ki koyi da wannan mata yar aljanna al imra'atu sauda wanda ta guji tsiraici da bayyana tsiraici Allah ya ba hakuri Allah ya ba ku hakuri yau kan ban muku daidai ba a to ai karatun gaba ɗaya ba a daki maza ba ba namijin da aka taba daga fuskokin ku na gane abin da bai daɗi ba sai dai ku yi haƙuri ku karɓa haka Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mana albarka Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ka shirye mana da ƴaƴanmu Allah ka shirye mana da mazanmu Allah ka sa hijabi mata su rungumi hijabi da lullube jikinsu Allah ka tsare mu mata mutuncinsu da kimarsu waɗanda suka halaka suka ɓata a cikin mu ya ubangiji ka ganar da su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil